أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكي والسلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan yammaci litini goma sha biyu ga watan sha'aban jirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekaru 1443 daga makar zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da goma sha hudu yau sha ɗaya ne ko? yauwa wadda yau sha ɗaya ba sha biyu ba sha ɗaya ga wata ya yi daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta 2022 miladiya a ci gaba da darasinmu na tauhidi a wannan masallaci mai albarka kowane mako irin wannan a daidai wannan lokaci muna karanta littafin fathul majid kuma idan ba manta ba mun cike wato karatun matani na sabon fasalin da muka fara a darasin da ya gabata wato babu ma ja a fisir babin da ya zo dangane da sihiri mun karanta a bisa al'ada tun daga farkon babin har ƙarshe matani kenan wanda a yau za mu fara sharhin wato darasin gaba ɗayansa wanda wannan darasi yana shafi na 283 shafi na 283 a cikin sharhi za mu fara farko yake ce ƙauluhu babu ma ja a fisihir wato babin da ya zo da bayani akan abin da ya shafi sihiri Allah ya kare mu da sihiri ya tsare mu wannan ya ce ai abin da ake nufi da sihiri alkihana ma'ana bokanci domin babu da sihiri sai boka an fahimta kuma shi asalin boka da larabci ba wai sai kai boka ba ne ko da mutum ba boka ba ne in dai ya yi sihirin ya yi mawani shi ba ya zama boka ana sunan aikin ne bokanci da za ke laƙinta ga wanda yake aikin akan je mutum ya tabbashe kafafun su ya zauna ana zuwa ana kama kuka ko dai a hada wani da wani ko a hada wanci ko a raba wanci da wani da wani dana yin haka ana ce wata firaku wato na rabuwa kuma suna amfani da bakur idan rabuwa za a yi a raba tsakanin masoya galibi suna amfani da turare mai wari ne shi suke hayaki da shi su kira wasu tamtame-tamtame haka da sunayen aljanu sai aljini ya bayyana boka ya bashi umarni ko kuma ya hana shi haka zai masa ko ya bashi umarni ya je wani abu ya ce duk lokacin da wani ya zo gun wance ina so ka je ka ɗauko mushen ɓera ka rika sa shi a kusa da hancinsa sai rika jin warin mushen ɓera idan yana kusa da wance sai ka sai ɗauka ita ce take wannan warin sai ji gaba ɗaya ya tsane ta ko kuma ita a rika sa mata a nata hancin sai ta rika jin cewa mijin nata na warin ɓera ko kuma a ce masa ka rika zuwa duk sanda zai zo gurin wance yana zaune ka karga ikara shi da allura sai ji kamar ana tsikarar sa gaba ɗaya bai iya zuwa dai sai kuma bai ji sai in ya zo gurin suna tare ko ita haka za ta ji ko ka rika sa masa garwashin wuta a kafarsa ko a kan shi ka rika jin zafi ko a jikinsa ko a wani wuri an fahimta duk wannan ana so a yi fira idan kuma ana so a haɗa ne wani ya so wance mai so su kama soyayya sai a amfani da tarare mai ƙanshi shi ma haka za a yi wannan yadda aka yi wancan aljani ya bayyana sai a bashi umarni ala ya tsare mu saboda aka shi sa malam ya ce ma'anan sihiri shi ne bokanci malam ya a asiru fi luga sihiri a larabce ibaratun amma khafiya wa latafa sababuhu kuna ji wato ana nufin abin da ya koyo wanda ba a ganin sa yanzu Allah kaɗai ya san me aka binne a ƙarƙashin rami ko a cikin wani wuri ko a kaza ko a cikin filin ai kaga baka sani ba ba wanda ya sani sai wanda ya abu su yi abinda da ake nufi da sihir shine abin da ya boyu wala ufa sababuhu sababin kuma ya zama ya karanci ba iya gane shi da za a gano din gano wani inda yake a goyon ina fata an fahimta in na ce ina hulanka malam ma'azu tana gida sai ka ce tana gida a ɗakinka in na je ɗakinka kawai zai iya ganin hula a fili ka fahimta ko da kafin in je ɗakin ba zan ga hular ba amma in na je zan ganta saboda ke an san a ina hula take a ɗaki saboda kan aka je ɗaki za a ga hula shi sihiri ba san a ina cewa an boye shi wanda ya abin shi ya san inda ya boye abin shi an fahimta akwai lokacin da sihirin ma mai yin ma bai san da yake saboda shi ya riga ya sa boka ne boka ya ba aljini umarni kila aljinin ya ɗauki wannan sihirin ya kai shi tekun maliya shi kuma wanda aka mawa yana nan a Najeriya <laughs> ana fahimta malin ya ce wani haɗa ja a fil hadisi shi sa ma ya zo a hadisi ingantacce hadisin da imamu malik ya ruwaito haka imamu ahmad haka imamu bukhari da abu dawud da imamu tirmidhi hadisin abdullahi da umar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna min bayani la sihra lalle a cikin bayani akwai bayani wanda ke dauke da sihiri me yasa aka ce haka kai ne yanzu nan kake fushi da matarka amarya ko wani gida ko tsakar gida ko kwari ko ma wace ce kana ta fushi kana kumbura kwari an fahimta kawai kana ta fushi kana ta shika kana tumbatsa nana zuwa sai ta kalle ka yi maka murmushi ta nan dafa ka sha ba ba ban wani sai ka ga wannan abin da ya kamata shi ka dan maka magana mai laushi wannan bayanin da kake maka sai ka koma kuma daga bata da shekara ka kan Allah ne ya kara mun shi ga ta sihirce ka wato akwai abin da zai canza maka yare a cikin bayani akwai sihiri wanda yake mamaye mutum ya canza shi daga yanayin abin da yake abin da ya koyi wanda da ba a san shi ba yanzu kai sai ga ya bayyana ana yin shi sai sihiri yake irin wannan aikin akwai wani yana misalai da yawa mala kuma na tabbatar da a wannan baban zaka gani yana da wahala ka ga mu kammala shi a cikin sharhi malam bai kawo wannan ba haka kawai misali ana cikin soyayya da zaune lafiya tsakanin ma'aurata sai a ga kawai eh ya farka ah! wannan alamar sihiri ce wallahi yana da bambanci da wanda ga a hankali ne an gane ko ake samun saɓani yau sun yi fara sun shirya gobe ya sake mata ko ta sake mushi an sake batawa an sake shiryawa gradually ne ana tafiya har in kai matakin da za ka ila har ba za a iya haƙuri da juna ba to wannan ba sihiri ba amma shi sihiri fara aiki. yanzu nan kuna soyayya an kira sallah ne ka ce mata to sweet heart bari ne masallaci dawo shi ne ma ka ɗan sumbace ka ko ta sumbace ka ana dawa a sai ka ji kaɗan ko ta ji kawai ka dawo ka tsanin su irin wannan sihiri yanzu ke so ka cewa ba eh sihiri ne mana tasiri ce ga kawai ta canza ta ta mai da shi farin ciki to ai sihiri ke nan maganan nata ne ya sihirin ya ce ka daga mai fushi kowa mai murna da dariya jin dadi yanzu sihiri ai aikinsa shi ne mai farin ciki ya koma bakin ciki ko ba haka bane ko wanda yake bakin ciki ya kanuwa na kawai ya koma yana son shi yana farin ciki da ganin sa kuma gane wa aikin sihiri ne wannan a'a ai ai larabci ne kawai ka fahimta ai ana sihiri ce ka yanzu ka zo ka ce wani maka gadin baki kace kawai yanzu ya sihiri ce ne da gadin baki shine an sa ka kai abinda baka ba sani baka shirya ba eh. ka bayyana akan mugunta eh gaskiya ne haka ta fi shahara

Eh, yana so ka fahimci abin kalmar so kan mu kalle in muka kalle ta amana ta shahara ne mu amana da Hausa a mugun abu ne kana ko evil ko wallahi kaga da larabci ma malamai suna da kalma da suke ibara ita suna cewa sihirul halal kaga sihiri ne suka ce sihiri amma na halal shine wannan wanda mata ka ce maka ka lallashe ka a misalin da na buga ai sai eh, ba yana nufin kai ba <laughs> shine wanda ta yi ita matar ta lallashe shi ta mai magana mai daɗi ta kuma ya zakko an fahimta ta sai take sarrafa ka sunan shi sihiri Ya yi tunda zai kan canza ka Eh. Eh, yau ne gashi muna an fahimta gashi muna karatun muna karatun <laughs> Yau kawai dai a takaice to idan za mu fassara ta da wata ibara ta daban shi kalmar sihiri tana cikin ajin kalmomi da laraba suke cewa mafafa da ke ɗaukar ma'anoni yadda ka sa ta to haka ma'anar tinkin an ka sa ta sihiri na mugunta ta tafi a mugunta an ka sa ta sihiri na halal ta tafi sihiri na halal an sihirar halal din mai aiki cewa sai suke da misali da magungunan mata da mata suke yi mace ta je ta ɗauki wani tarkace ta tura a jikinta ko ta sha wani abu ko ta je gun boka an fahimta ta ce mata asiri mijinta ya so ta kullum kyanta ya ƙara a yi da shi alhalin mummuna ce tintin tsaka ce kuna fahimta wannan kaga sihiri ne na haramun take yi amma sai aka ce sihirul halal shine ta taɓa kwalliya ta yi ado ta kai ta turare ta zo ta zauna kusa da shi ta rika rangwada ta rika farfasa tana ja masa aji duk wani abu da zai ja hankalinsa tana yi kafin ya ce yi min kaza ta masa za ta siya zuciyarsa da ƙwaƙwalwarsa wannan ta bai sihiri kenan amma na halal

in ta fi shi karfi ko yana shi mutum ne kila ba mafaɗaci ba bai san fitina ita kuma mafaɗaci ya ce har ta kai ga yau da gobe kawai ta fi karfin shi kawai a magana da komai tsoron ta ba yake shi kuma bai so ya rabu da ita <laughs> su su su kira mana shaka shaka ita ga sakare ku ta wuta Allah ya ce malam ya ce wa sun sihir sihiran kuna ji an ce wa sihiri sihiri ne da annahu ya ƙa'o hafiyan akirin layin saboda ana yin sa galibi cikin dare ne a ƙarshen dare abu ya ake yin sihiri wanda ke sihiri yana zuwa kan titi ka ganshi yana yin kulungotin da yana kira suna wanda duk sai ka ji an ce an tsinci laya ko a makabarta ko kaza sai aka zo aka saka gani baka sani ba ko nan kawo da aka kama wasu layin da aka fito da su amma wani mutum asiri da iyalin ai kaga wanda suka kama shi a cikin dare ne suka kama suka da mutu da suka kawai haka a daddar ake zuwa wanda zai yi kulle kullen sa yi to kotofin shi a boye yake yi ba a fili yake ba min sharrin da fasati leokan ba zuwa ya gaban mutane wanda zai mu wani asiri ba zai ce kai ka gani ka ga wannan asiri ne ne maka ka gan shi nan kuma gashi nan da mun shi anan ba akwai da yake haka ko zan jefa shi a cikin rijiya ko zan yi kaza ko zan yi kaza a yan kwanakin nan abubuwa sun faru da yawa ka gani na ga wasu wato abubuwa guda biyu a social media na wata mata da aka da aka sihirin cewar waye ko da kadangare wanda aka sassa ma allurai da sauransu a ɗakin da take Zama na daga cikin hanyar da ake ganowa an yi sihiri a wuri in dai sihirin yake mutum na wurin to ciwon da yake ko abin da yake yana ƙara tsananta a wurin to sihirin yana ran a wurin in yaba gurin zai daina ko zai yi sauƙi? sai ya zo guri kaza sai abin ya rabu to bayan wannan eh tsanani a wani shi ma da samtin shi ma allurai ne shi ma aka ɗanta a jikin wato allura ka za ka yi afuwa ka za ka irin finge ɗin nan dama ake a a finge ai kaza akwai kaza finge eh akwai kaza finge to ita dama kawai yawanci sun canfa ta ana asiri da ita ana asiri da ita akwai wata makociya ta take da irin wannan kaza wata mata ta taho daga gari mai nisa ko anguwa mai nisa wallahi za ta ce kazan nan dubu ashirin ni na hana a sai da kazan nan na kuma ce maza ta yanka kaza ta ta cinye <laughs> Dan kan mata sai da mota. eh kaza fa fin ji tsafi za ta yi irin mai kwaikwaidan nan ne nan ba gashi an yayya irin mai haka ga su nan dai subhanallah ka duba rashin imani sannan a wannan kasuwar tamu wannan wallahi ma'ana na zai nan nan fa nesa ba wani nesa ba kusa kusa dan yanzu za ka yi ta je gurin haka mun je tare da wani dan uwa a wannan damuna da ta wuce ta bara kenan ko ta bana ta bara an shiga sabon shekara ko ba wannan shekara aka yi damuna ba yanzu ba mura muharram amma rabin mu da wancan a an shekara yau watannin muke kallo sai ka kamar cikin wani shekarar ne amma Allah ta damu na yau muka rabu da shi ok to wallahi sai muka je muna jira haka muka je duba wasu abubuwa haka za a nuna mun gaskiya sai kawai na gari abun abun da ke wurin nan kai abun ya ban tashin hankali tsakani da Allah kuma ban san dai abin da ya sa ban dauki wani mataki a lokacin ma hannu ce musu ya kamata a dauki mataki wato mage ce malam da gani an daure ta yadda ka san an daura rago an mata sirki suke ce min wannan mutumin boka ne bokanci ne wannan magen da ranta zai kashe zai saka ta a wuta wallahi tana ji tana ji kuma su sun saba gani a fantikar da sun san abin da yake ce ta kuma ina amfanin wannan abu dan Allah ita haka zai kawo malu ba ci ba shi amma jin buki irin mulk irin bakake mulk din nan kaga wani nau'i ne da mar boka yake sa su su nemo su amfani shi ni da na tusaya wa wannan dabba kuma su abin kawai ya zama ruwan dare sun saba ko ba wanda ya taɓa shi magana haka musibar da yake da ma'a a cikin jama'a a nan nan nan nan wallahi na ga maka ma'a Allah ya kyauta to sihiri a boye ake yi shi ta aka ce mai sihiri saboda ba a gani malai yake cewa qala abu muhammad al-maqdisi fil kafi abu muhammad al-maqdisi ya faɗa cikin littafin da al-kafi yace as-sihru azail wa ruqa wa uqad yu'affaru fil qulubi wal abdan kun ji kullu wannan tarihin da yace shi sihiri azail ne yake nufi da azail jam'i ne na azima an fahimta azima ba suna azima ba suna azima da za'un ne wannan da zayyun aza'in ka ɗauka sunan iri ɗaya ne an fahimta ko azim ba wannan ba aza'in jam'i na azim na na aza'in na na azim sai a ce aza'in wanda ake nufi da shi ne abubuwan da suke faɗa da matamtaman nan nasu kiran sunayen aljanna na taɓa ba ku misali da shi an taɓa samu wani a masallacin annabi da wani irin wannan abu wai sunan shi du'a'u suratul waqi'a za a fara karanta suratul waqi'a ne a yi wa annabi salati da yabo daga nan sai a fara kiran sunan aljanna mahamahu mahamahu zilut sun kafi irin wa'annan sunayen ba da wani shi ma irin nau'insa wanda su ɗin suke kira sunayen aljanu da sarakunan aljanun an gane ko kamar yadda zo a cikin wani littafin su wanda ba na faɗin sunan littafin a cikin karatu da kada wani ma ya je ya an fahimta ibara ce suka yi a matsayin kritika na waka haka aka jiro a mu suke karanta. idan aka je kama boka ko mai zuwa gun boka ya je gun boka fa ya shi aiki ya masa to fa ga irin abin da bokan fa yake kaza ka zuwa kana ta ai aikin wani yankan wuka mafi karanci ya kafirce ma Allah kuma kala kala ne irin hanyoyin da suke suna da dariqatul islam shine wannan da zan baka misali yanzu wato hanya ta rantsuwa da aljanu da sakunan aljanu kuma dama suna abin da ake cewa an gudu da kan zama shigo shigo ba zanki sai ka ka je gurin mutum ya nuna maka addu'a yake yi sai qur'ani zai karanta sai ai gashi ma aka abin kamar a zahiri alheri ne amma a karkashi a cikin ƙasa ya ɓoye muguntar za ka ga ya karanta Kur'ani? za ka ci kuma ƙila a cikin farkon maganarsa akwai yabo da salati da sauransu yana cewa ba ta fi bismillahi ruhi bihi hadat kaga in ka ji aka ji ai magana ce mai kyau na fara da sunan Allah wanda raina ke shiriwa zuwa gare shi ila kashi asrarin bi baqinihim tawat dan in gano wasu sirrika wanda aka nade su wanda ba a ganin su wa sallaitu fi tsani a karo na biyu kuma ina yin salati ila khairi khalqihi zuwa ga mafificin halittarsa muhammadu man za a dalalata wal alam abin muhammadu wanda ya kawar da banna da bata abin za ka ga mutai a masha Allah sai ka ya ce ilahi Allah shi don ba zan ce Allah na <laughs> aka zai ce yace ilahi laqad aqsamtu ta da'iyan ya Allah wai ina rantsuwa da sunanka ina mai kira ina kiran wa to aljanu ke kira amma sunan Allah ba zai ce bi'aji ahoji jalmahoji jalaluhu jalilan ta damma ta tabaharagat wa ti'dadi ayrumin wa shamma zafirin? irin wa'annan sunaye fa ka taba jinsu a cikin sunan Allah ba ka fuske to idan sun gama karanta to sai ga aljami ya faɗo kuma galibi a ɗaki ake cikin ban da na jasa sai aljanin ya bayyana da siffa ta kare ko mage ko ɗera ma ko maciji ko kunama ko ɗaka kawai sai su ba shi umarni jefe kaza kawai ko kuma duka hana kaza an gama kawai ana ana ana ana walbanu walbaka ne su suna mai kafirci shi ma yana biya musu bukata negotiating ne tsakanin su aka yi da aljani da buka dikatul isa kenan ina da da najasa hanya ta najasa ita ce wannan ai mummuna ce kuma fitar kwarta qur'ani ake sakawa ido 30 30 ai takalmi da shi ana tattakawa shi an da shi a karanta irin wancan addu'a wani ma zai kasa izu sittin sittin ne an gane ko a yanka dabba galibi su za su faɗa nau'in da za a yanka galibi sun fi cewa baƙaƙe ko farasol za ka yanka jinin aje a sa a bola a yadda gawan kamar wai aljanu ne za su sha kuma haka da aljanu suke ba su gawon da ne za ka dubo kayi nan da na za su ci za a yanka wasu yan jamfara ne ba boka 'yan gaske ba ne dama kawai su ne suke so su dan taba gishiri eh ka fahimta wasu kuma da matan hakan ne za su ci naman kuma jinin kuma aljani ya sami ni shi ba a gani wannan ta kaza na ce mata dariƙatar sufliya ta sa ƙur'ani a ƙarƙashin ƙasa a ƙarƙashin takalmi ka yi takalmi da shi a shi kwan ɗaki sannan akwai hanyoyi da ba karatun bokanci muke ba yanzu suna ake gane mutum boka ne in ka je gurin mutum ya tambaye ka sunan mara lafiya da sunan mahaifiyarsa to boka ne ka tattara yana ka yana ka kawai ka tsira ka ta ita yi hada ka san wani zai iya faruwa ila baka sani ba ce da ka ji an ce ya sunan mara lafiya ya sunan mahaifiyarsa ba sunan uba ake tambaya sunan mahaifiya wai saboda su a ikirarin su wai mahaifiyarka ita ce ta san babanka na hakika ila wai ta yi zina ne ta haife ka saboda babanka da ake gani ba dole bane shine babanka to amma uwarka ai uwarka ce dan dole a cikin ta ka fito sai su hada da sunan mara lafiya da sunan wani shi gidan tambaya a gani suna nema mutum kira da taɓa ruwa na wasu kwanaki ko kwana arba'in ko sati biyu idan ka ga wannan ma an ci ka taɓa ruwa to alama ne da ke nuna aljanin da bokan ke amfani da shi kafin aljani ne abu za ka yi sallah ba ke ba wankan janaba an fahimta haka haka ne. ko ya sa masa riga shi mara lafiyan wanda akwai ɗalatin a jiki ƙarfani irin zanen nan murabba'at da ake yi square ka za yi 1 wannan 1 2 7 11 12 waye shafin da kake gani a jiki wallahi wani sako yake isarwa mugun sako bokan ne kawai ya san mene a cikin wannan lissafin da nake muku ba na faɗin sunansa idan na ba hatin ba square kawai za a gana kawai su a fitar da wasu ƙananan square aka a ciki sai ga gobe lambobi da ba amma wannan shi shi shi shi haka za a gan shi square idan aka zo misali in yi rubuta 14 yanzu bokan da ya kalli 14 ya san me ake yi ne number 14 a cikin wannan littafin Shi ne kila za a hana ne da hantar jariri wanda bai yi sati ba ko farjin yarinya karama da bata kai shekara uku ba an fahimta ko kuma kwakwalwar wato maje misali ko kare sirin wani abuwa wani nan ba da ma'anar shi nan ba saman so zai gaji an rubuta wani abubuwa ne zai kuma ya yi su wannan an nuna shi ne a je a ƙona su a yi hayaƙi da su tsirara a tsakiyar kasuwa haka fa abubuwan su ba Allah ya tsare mu ya kare mu suna ka gane sihiri babban abu ne to azaim din kenan wannan shi ake cewa azaim wannan idan da azaim irin wancan addu'o'in da kuke shi ake cewa azaim nace muku jam'i ne na mene na azima wa ruqa da ruqa shine tamtamata mutum ya ga Allah kadin wasu sunaye da baka taba jin sunan su idan ka ji mutum na yin wasu addu'o'i da baka ji sunan Allah a ciki ba baka ji suna wani abu da ya tabbata daga Allah ba to ka tabbata da boka ne wani wa uqad uqad din shine a tattofe to fito fin da suke wa min sharri nafasati fi uqad a kullu ijja wannan harkula aikin boka kenan sihiri wannan abun idan aka yi shi malam sai ce yukassiru fi qulubi wal abdan wanda yake tasiri a zukata da kuma gangan jiki wato a zuciyar wanda aka mawa ya tasirantu aikin ko kuma a gangan jikinsa Ka zama ce ya rika ji kama ana dukan shi ko ya rika ji jikin shi zafi ko ya rika ji kaza haka dai dai ta jin abubuwa an ba labarin wata da aka yi mata asiri asirin haka kawai kullum da daddare ba ka bace za ka je da kasan a cikin wuta ta kawai ko ina jikinta kawai sai ta ɗauki wani yanki na dare sannan za ta rika ji wannan zafin yana raguwa har zuwa gami ya waye sannan in dai yamma za ta yi kuma ta sake fada cikin wannan bala'in kenan an mata asiri ne aka je aka bulbi a cikin tukuban mai tsire duk sanda mai tsirar ne ya kunna tsirar ya kunna wutar nan to ta shiga cikin bala'i haka za ta dinga ji kawai zuciyarta da jikinta yana tabbata kawai yana gona samara da rashin imani malam na mutane a gani Allah kyauta to shi sa ma'ana da yake yu'athiru fil qulubi wal abdan qulub din shine kamar misali mutum ya ga wani da yana son sa kamar yadda nake ya ji gaba ɗaya ya kare shi ko da ya ki jinin sa bai san fa haka kawai a atan sai waye gari kawai duk duniya ba wanda yake so ba shi asiri kenan malam ya sake cewa fa yamradu yana sa rashin lafiya shi wannan sihir ai ta magani a je gurin likita a auna a bincika a bankalo a scanning a x-ray da fin ba za a yi ba mara lafi kuma ba yana sa rashin lafiya wa ya kuma yana kisa shi ya kan kashe mutum ya raba shi da duniya ke kaga wani an mai asiri ka dace dalilin mutuwarsa kenan da yawa akwai cases na wasu wani ne yana nan yana rayuwa a nan a wannan jihar tamu sai ya tashi zai koma garin su zai je an so suna da gado na ubansu da suka rabu za su je an sowa kai shi kenan kawai sai suka samu suka mai asiri ya ciwo kawai sai mutuwa in dai wani zai taso uwan ma ta taso tana so ta biyo gadon mijinta ita ma suka aika wani duk wani kawai shi kenan dole suka haƙura yara kowa inda tana sa rayuwa kawai wanda ya sake magana <laughs> a lahira akwai hisabi wasu a to mutum da haƙƙinsa kaga an hana shi akwai wani nau'in asirin da za a hana mutum magana ne shi kuma kana kallon abin a rai ba za ka yi cewa shi ku suwa yadda kaga an kashe sannan bayan nan wa yufarriqu bayna al-mar'i wa zawjihi sannan akan yi asirin ya raba tsakanin mata da miji kuma yadda ba da misalin da mutum kawai tsani matarsa kuma haka kawai ba asiri aka yi ba wai asalin shi a ɗabi'a su yadda yake ba wai bai santa ba ita ma ba wai ba ta san ta ba a to an raba su ne ta hanyar asiri qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi su wa'annan shaydanu suna koya da gare su ko suna koyarwa abin da ke raba tsakanin miji da matarsa wa qala subhanahu wa ta'ala Allah mai gumar da kuka ce wa min sharrin nafatati fil uqadi daga sharrin mata an faɗe shi da siga ne na mata annafa saboda galibi mata sun fi yin wannan an fahimci mazan ma suna yi an rinja yadda bangaren da ya fi yawa ne a aikin mata suna tuttofi a cikin kulle-kulle a kulle asiri a tuttofa a cikin kanta da zafi tofa kafa kaza shi ke nan shashatau ta akwai laya ke nan eh. hmm. kawai ka shashantar da an shashantar da mutum ka tsara karɓa eh shashatau akwai shi irin su ba duhu ko eh ba duhu ba eh la ya kwata duka akwai ta zana akwai ta kwata a ah, sunan ne nake faɗi duk da aiki ne suke akwai wanda kuma kowane irin aikin da wata bango kawai da ka taɓa bango ka bace an wata inda ka taɓa gata ko ba kawai ne haka za a gani gata na iri gini. Allah kyauta malam yace yani tsawahirin lati ya kadna fi na ka gani yace ana nufin mata waɗanda suke kulle-kulle a cikin sihirinsu suke kulla shi wa yanfusna fi na suke tofi a cikin kullun da suka yi wa laula anna sihra haqiqatan inda ba dan sihiri haqiqa bane lam ya'muru Allah bil isti'alati minhu da Allah ba zai nemi zai umarni a nemi tsari daga gare shi ba ashe kenan tunda Allah ya ce a nemi tsari daga gare shi ashe daga cikin shi ko kula a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab kaga wannan kasu ne ka kabdare idan ya shiga tauraro ya zai faɗi cikin da wallahi mala inda za a nuna mana abin da aljanu da shaidanu da bokaye suke yi a cikin duhun dare wallahi ba za mu iya bacci ba kaga mu da Allah ya ce wa annabi ne libasa mun yi sallan nan yanzu mun koma gida mun kwanta hankalin ba kwanci to su kuma sun fito dama san da rana ta fadi daga garba suke fito yanzu haka sun fito suna nan sun fara da koli yanzu muna muna tattara ya namu ya namu ne su kuma suna ƙara nasu sun fara baje nasu kola shi ita ke so ka tafi gida ka natsu ka fi gida to su kuma ka ga bala'in da suke yi za ka sha mamaki wallahi mala bala'i ne da ba za ka iya bacci ba kuma ba su kaɗai ba fa da su shaiɗanun da kuma mutane shaiɗanu cikin mutane masu rai wanda suke kulumboti da bala'in nan haka za ka dinga ganin wannan abin cikin dare yake za ka dinga ganin yadda ake cikin lawa mutane asiri da tsafi da 'yan siyasa suke yi da 'yan kasuwa da malamai kowa yi yake Allah ya kyauta da masu mukamin gwamnati wani bai so ya ba kujera kaza ki ke Allah ya kage maka amma wana asiri kira canza shi eh malam kilina da kake gani ina wannan wani abu a ciki wallahi shi ma yana a ciki <laughs> wallahi kai kaga ma ma sun ji ya fi shi nauyi ya fi shi ma muhimmanci amma wallahi na yana asiri Allah kyauta ma malam shi yana da maganganu a kansa ai itatuwa ne da ganyayyaki misali tasirin su ne ɗabi'ar irin itacen shi ke ɗabi'antuwa a jikin wanda ya taso ba su sihiri ba ne kafinta inda matsala take shi mai intention ka. kana kuskurewa ka sa wannan abin da ya zai maka maganin ka fara sun shi Allah ne mai Allah ne mai tsirya ko mai zai faru da sanin Allah da yardarsa da amincewa amma ka matsalwara wani abu shi ne zai baka lafiya ko shi zai maka maganin ka ha gani ka zo ka cinye tolo loma guda ko ka ci maganin bindiga kana ta yi da abu ka naɗe ka saka karya to karyawa. Eh. wani kuma ne ke karya akwai shi akwai makarin shi ba abin da bai da magari ai saboda asali za ka samu mutane zai karya maka ba zai iya maka shi ne ya yi to amma kai dai ka tabbatar da cewa ba wai kulle-kulle kai ba a natural itace ne yanzu akwai itacen da yanzu tsiro ne idan ka saka a ɗauki birni ne haka kana ɗaukar za ka saka a cikin bakinka gaba ɗaya miyan bakinka ya ɗauki kenan. ba za ka ji ya dauke maka ruwan bakinka yana shiga bakinka bakinka ya zama yadda kaga hannunka haka bakinka cikin bakinka ya mushi haka yi sannan akwai wani ganyen kana ɗaukan shi sai ka mai da shi kashe ka sa a bakin sai ka ji kawai mai yanzu <laughs> haka suke ɗabi'a ne idan mutum na bukatar jini akwai itacen da yanzu haka ka ɗauke shi aka kafa maka ka sha kofi ɗaya kawai za ka samu lita kaza na jini itace ne in ka sare shi mai hukun jini ya farin abu ya jini kake gani sunan shi a jan ruwa sai to jini na ake ai sunan sama jina jina eh kara wakalla <laughs> misali nike baka kuma magani ne so akwai irin wayannan abubuwan su kaga idan aka samu irin natural itace ko ganye aka yi amfani da su ba kuma aka ba ne bane da diyan abin ne kawai amma da in aka kauce ma hanya wanda ya kauce ya san ya kauce saboda ka ba a canza wa kuma suna sihiri sihiri ba sihiri bane ba sihiri bane amma duk abin da mutum zai sa zuciyarsa kyakkyawa yayi gwargwaron a hurumin shari'a kare kare kita yanzu akwai ganyayyaki misali akwai ganyen da in yana wuri to aljani ba zai zo ba ganye ne kaga ba zai zo ba ne kwata-kwata in yana gurin masu ya tashi ya tsere zai ba gurin kamar ta ganye na ce kamar ta abin da nake nufi ba zai zo ba sannan akwai wato abubuwa ne kasan mutanen mu da musamman mafarauta suna asiri suna kuma da asirai da suke warware wasu kwankwamai da ke jikin wasu dabbobi idan dabba ta cika ta tumba ta tsufa ta cika ta tumba a shekaru ta gawurta to aljinu suna shiga jikinta su rikide a jikinta kawai duk wata dabba da kasance ba wata dabba da zama ita ba ko kuma kakanninmu ko iyayenmu zan ce ko kakanninmu duka ɗaya ne fulani su ma suna yin wannan a garken shanu a wa shanu asiri ta yadda ba za su tafi ka je nan gudun gani ai ga zango nan ba mu da bisa da su za zo da dabba an riga an sai da ita ba fata fata bane ba kuma ba amma shi bai dabbobin already ya musu irin wannan asirin wallahi za a ce ita shi ba ta shiga cikin shinyan ba za ta nan saboda wannan asirin ne a gare sai a samu wannan ganyen ana shaƙa mata aljanin da ke jikinta da ake asirin zai tafi ba za ta yi kawai da kanta so ina so in faɗo na wannan maganganun da nake faɗa ina suna maka akwai abin ɗabi'a amma akwai abin da ba ɗabi'a ba ne wannan dama can sihiri ne Allah ya kyauta malam ya ce wato wa ana aisha ta radiyallahu anha an kuma samu daga nana aisha Allah ya ƙara masa yadda ake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suhira tace an wa annabi sihiri injina Aisha hatta innahu la yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu ash-shay'a wa ma yaf'alu irin sihirin da ake wa annabi annabi sai ga kaman yayi abu amma bai ba yayi alwala ban yi alwala ba wasu wasi shine sihirin da ake wa annabi yake wa annahu qala laha zata yawmin wata rana sai yace mata ita na Aisha yace atani malakani kuji yace wasu mala'iku guda biyu sun zo mini ina kwance mafarkin annabawa gaskiya ne yace fa jalasa ahaduhuma inda ra'si ɗaya cikin mala'ikun nan mala'ikun guda biyu zauna daidai kaina wal akharu inda rijli ɗayan kuma ya zauna daidai kafafuna qala sai yake cewa ma waja'ur rajul wai me yake damu wannan mutumin ne bawan Allah me yake damu shi kara sai dai yace maqbub kai an masa tsubbu ne tsubbu kenan shi yake to tsubbu amma asalin kalmar na larabci maqbub tsubbu ne yake cewa tsubbu an fahimta an masa tsubbu ne kenan an mai asiri kala sai da ya ce wa man tsabbahu wane ne mai tsubbu wane mai wannan asirin kala sai ce labidu bin al'asam sunan shi kenan dama wanda yawa annaba asirin ya ce ai labidu bin al'asam dai ya masa asirin ne fi mishkin wa mashaƙa wato akan kan matajin kai na annabi aka samu aka yi shi ɗan burbushin gashin da ke jiki a shi sa ake haɗa asiri da gashin mutum ko na gemunka ko na haɓaka ko na kanka an fahimta sun aka aka haɗa aka asiri Allah ya ce wa fi juffi qal'atin zakara zakar sannan kuma da wani abu na jikin zakar. Ya ce an sa shi ne fi bi'ir zarwa sihirin an jefa shi cikin rijiyar zarwa kai ba sihir da aka annabi an binne shi a cikin rijiya hadisin yana da tsawo kuma a daidai nan za mu dakata an fahimta domin ayar da ta zo a baya za mu ji mai abdullahi dan abbas ya faɗa a kanta an gane wannan ko da abin da ayar take magana a kai shi a sa alama a daidai nan za mu tashi daidai inda ce ƙala wa ƙaunin lahi ta'ala ko muna fata abinda makaranta daidai ubangiji ta'ala ya ba mu nada wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya kai mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah